بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم nga ba su kwaya filo goro karatu yi mini littafiyan a tattimatu lidurusul muhimma asali dai littafin na ngusoyi ya ko ya wuji shirayya littafiye mankoyin sunan gaye sheik abdulaziz bin bazo rahimahullahu ta'ala wuji zona wuce lega bayanin da ci da muhimmanci na man be na be wuce ga alafi ngala littafi tu atatima bi ma'ana emifin ya durusul muhimma ya katu na jide muhimmanci da amatil umma ya luma musulmi jibai ne wani asali ya littafi mu da wani yabon muhimmanci ba ga mai gila mai bayan bin ba na yi jika tuna zuma ya bin ba zai yi kiyan sul muhimma le amatil umma su ku ga bai ne bi alkhairi na ga yi ka ya zuguto tacho ya naki addarsu ta siya ashira darasiya ashidin nicho babu ya tiya albuyu wace shi alguyu ci jamu ya kiyan albai'u albai'u manga afdolul kasbi bai'un mabrur wa amalin rajuli biyadihi والبيع المبرور ma tawaffarat fihi shurut afdalul bai'i afdalul qasbi wacce nage ga wacce fata na muga iki ha bai'un mabrur wacce na tutacin wangi ngai wace kici mai wangyo wagan gayi kullu bai'in salima min alkazibi wal khida'i wal ghish wal yamin al-kadhiba wace ndoro nafu na dabwa ita dabwa gishu dabwa gama na dabwa na wace na gai ga bai'un mabruro amma ce wace na ji musulmi je ce ina ne ne zo ga bai'un mabruro na zuwa ne zan do ci we le ga ka wuzu ga mana to ne ko ce mu ba wa gila hmm, la ila illa wa dia umalawa dia e wa zan do yi we zuna ji fo umadi e ndo gara ji gaskiya wacce na ga nabi muhammadu gaggage wace fata sallallahu alaihi wasallam ga wa amalu rajuli bi yadihi a ta ga mini wacce na ga e wace fata na izaba yi shishi wuji kiyo un lotun gani bai guwin ji sina'a nunu la choke ka wukatun sina'a ga mu zai tsayen tsaci jina wani ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wacce na ga wacce? kwata na gada wani kendo ya bibi hadisi ci ga wuce wani ya gwana kendo dai ga shi zo na ya ga mayan fiki uji kwata babalawa ƙur'anu hadisi sunna man ce di fassara wal bai'ul mabrur yayi wa malle wace wangiye kin da ga hajju go nago ma tawaffara fi shurut ugayi wace na sharati wace ji kwata ji kiyo agubwana maya biya ibe kiyo shurutul bai'i ina yalla wace haje wace wangina amma kafi lo ya goro na hadisi ne lazima tuya gannana hadisin rifatu ya gera fi'i sahaba unci kwanna gabe jina nabi muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam ki ga jan ayyul qasdi atyab wace kici ge ga e kwazu kici ge ga ya wace shi soko ya wa bayani annabi sai ga amalur rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur hadisi yo hasanu ne ibn majah hadisi wani ta zuna annabi ga ya tune zaba gillo gan bai na amma a gi tun zagya gada ne wa kullu bai in mabro a ga wace wangi pata na yi zace na ke ga wayo sina bai wace albarka ko jina wani di sina na wai jina di wace na wai ce na wace na fo gan bai gama na gan bai ta ikwa ziki wangi ji dauna daga gintara na biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar zandoro magadde gubanna na ube talauci uzo ada ga yi zukoyo ewa gabe wani sinadi cewayo ewa gabe wani ada da zai su kwa ji foro be shi na wadda zai wa de bukata e amfani wani amma wale zai zai kawo tsana ya wale ya wadi o mabe gizu ko shi kan doro amma etun loci ya tsaji ewa yadda mabe ayi wa be de sa an gawo ya mai wada karshe ya etu an gawo tsade na to ke wugwa ga wace yan e yi wani gina su kai ga yi ƙur'ano ga wa halallahu albai'a wa harrama riba so kowa wace laji halaliya ya ce wo in dobi da ba wuge amma shasha tsoyi wukan shishi kawai wadda mazawo jikara ta wula jika shi ta wubi wuyawai ga wale na yi shasha shasha da wani nidiyar wace yare na mai jina mai mazayewa ma mai ga mauda lokaci zan wala biyu na tsayi haramun na je suna banki to je ina kuma sha bank su ba ta ngo jo ga sha na ga da sa be ina ga ala die zai di tu ta na tu che bo kibo e bo e di e ko na sharia jaramu na jama'a musulmi shi mini aya na je ke ugwa ga ya ce na qur'anu ga laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ne fita ce musulmi ji ba ne ya dawa falala daga ba so ce bona falala mun shiga yi yo e ko asiri so e ko asiri so ma sai be kin sai be wuce ko be sinai babu yadda bukata ji yayi je jiwo annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga yi ga albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa zai bayin shi be zai bin kunjine zannaji dai tsabe oji abe ke kala gana wa kuya mi mai giba wa bo mi da na ga ya shi bayan amma mi da ya cece ya gambe wajen ya ni wace hagu mita wadda ka fashi ga wa shi bayan sai dai wa ba ci di sauki a waga ta na wagujin na tuwon sha na na idaji labe go amma na biga bil khiyar ya dai yi shi da da wucin ni la cece ga wani ma shi wobia annabi sallallahu alaihi wasallam ga itsa mu da baya zandoro ko miya kubiya da labe ya kubiya sun gole ga albayya'an kalmu yoyin shishi bai kiyan be kunkun zai ben shishi na albayi wal mustari ga da ne ugwa ga musulunci da bai kiyan be wuce e ko guba gama wuce laji tabbata nga ya gabe kiyan be tun miya shi miya kuyo ngo le gana wa betu ko miya la miya wala ya wai ka bai ganda ba wa shaji tabbata to aga wa ga ke kunkun albai'u na jamu yikiyo albuyu no wa ga uwa ahzu shay'in wa ita'u shay'in min ajli an yamlika kullu shafi ma ya'khudh ahzu shay'in gwe beze wa mawki wala kiyo wala ya za be manufai na wallahi mini uluje muliki mi na moto gwani uluje ki ha muliki we iwa wa je mi kayan ma je we na ga yi albaiwa sai katun wa shurutul bai sharati na jaji la a ga wacce na wacce musulunci bona wacce zai ga haje kiyan albai'ul mabruru na ya farko gai an riba bainal mutabayi'ain ko ga bainal muta'aqidain yada gada ya zibo za shi bai za ku ne. a jiga ikpa bai giyan almutabayi'ain alba'i'u wal mushtari me da jiga mai hakun wato mai da jiga washi ko bai gami ko bai tun ki dalili ya ganna wa kashi man da bai bai mai kawai daga fahimta za a yi dalili ganna Kur'anu ga illa an takuna tijaratan an taradin minku. wala takulu amwalakum amwalakun bil bilbatil illa an takuna tijaratan an taradin minku. dalili da wannan ne uwa ga so ko ga ga giwa shi duke ya tiye gaba na ma sai dai kpan kibo e kpa ya wace wannan ya yi dajin ganin ya mabe waje ne game ya kunya hoto ga washi hadisi ya ibn majo adabi sallallahu alaihi wasallam ga innamal bai'u an taradin wace wani da san da ya tiki bo e tiye da e za guba amma ba ba ya bi da shi na ji wace na ibi na ku ni àṣà ní ìbọn ọgbà wa mai lolobe kayan ko ya bu tsamba wa babi wi na ji wacha zai da dabe zai kan do waga wani mi kuwa cha nga uba uba wa to so to kaya e e wa yiwo a na ibi ku igi zuko ja tsa ya ba di wangi so ya da zai kuna yin ba ci gai a rushido bawu fala ya sihu bai usagir wal majinun hujjar lalya bai usagir zakan yi kunya na ke na wani jina na wal majinun zai batan yi ladabe yi na hutu ya kuka hutu ya shi wanda ya zanen igbada da bawa to hukuncin asafi wawa wata ga ilandu ci kayan safi wi kayan amma fata hukunci ni gata ta abu wani fata hankali gumiya bogo shari'a jin da zai fiye na wani jina na ga tunyi shi ma o ma tunyi kuma amma ci musulmi yi na wale gina je laka ya kace da tuna ya e gina ka ya zaga wasu gobe muke mu da riki zai tso gobe ya <laughs> ashe na ba na dungo bugo itsaki yo yanwa nizo ya tutunu gaji zakan gi ko ima mu gaji gi yo za zo an kali ubo na ma ki dalilin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga rufi alqalamu an salafatin alikalan latin zaguta anin na'imi tsaye tayyib za lele na su gasa kawo ga ilile caza gito ko zai ile tsona wuda na shi ga wale ya ga wadda shari'a kan ga e ba cin ga wawun ti laifiya kasu ko ga in ka laifi kan ga wa ani sagire hatta ya hitalim zakan ya shiga ko ga tun laifi lo ka sau gaji baligi wa anil majnun hatta ya aqil a shagar zai batun ila da bai na in ruhu gajin laifi na kayawa sai da hankali ga da shi shi ya samu ke batun na lugwa hadisu yana ta zuna addari miga gobe sai mini sharati yin wace wugayi kaunul mabi'i mubahun naf'i almabi wugayi yin kuce mota mashin tv fridge in rodi na ga kunkuna yin gici kaya ga iga almabiwo to almabiyu na gashe mu ba naf'i eh, ya amfani amma yin doro ne ya guna ajiye dana wa jiki na wa kuna yin shi daba shari'a ko kula ajiye kiyan haram man gafa ya harumu bai ulmuharram bugu in doro na shari'a jin haramu na kunkun ikiyan haram hukun haram kizi shari'a jin haramu mini ụbọchị mmanya musulmi shi ege dabo ko haramu shushin yau almaitatu dabo dabba na suna gawa mawuce da shi zai bai kunya za wangi zai ngole wace dede ngawa ya ce da wani ngina suna da uzu wani wasu na boroto nan kuna suna uzu da izai gabe alashi akun kwakwaya hata ga mu kuti wace ga fai ku kutile wace wani haramu na a ce ga kutun lola gigiwe haramu hori matsala ikumul mai tatuwa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla da gairila lola to gya egya yin nan ko shiga wani kuma fito ce da ya zai je kpa dabban da cijace laya gina a ga yabo bishe ya sako wula kayan gica ji na jesu yau na jesu yau kaya doji kaya na jela caca kaya lido ji gama ya kuzo dole ya kpata ya e doji na wani shari'a e ji da bayanai ya zo yin lidon bai zo yin caca ji kpata ya e na je kun kuma aikin yau haramu ebo ga anabi sallallahu alaihi wasallam ni mu ga ajiye eh, amul fatihi amul fati ngo te ga hajjatul wada yi kai amul fati yi kai amul fati ga yana agi maka ciji kuna annabi hadi zance ta abuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga foga maka ga inna allah wa rasulahu harrama bai khamri so ko be cha ku kunye gelaja jaramu wal maitati to dabana suna wal khinzir to kutu wal asnam to kutiji bogo en naji patta no wali uda mini ya tabiya na jahiliya ji ta tuba ege ku kuti ku mini ya energy shari'a ke hajji haramu a yi bena annabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil qalb e wa shigi e shigi samun yankun gawa hajji wace wore washi shige wato a to waje mallaka yin shige wato sai tiye kibo sai tiye egbe shari'a da jikin da na hadisi bai ba a yi dajin awe a caga kalbu mashiya gan kalbu saidi mashiya o ga yi e nan ge ojiye na ko nan ko na lamito alolati bo da bando china be jikin be ga da shari'a da ji ko na ko na jina ko ne falaciya wai wadda ban da shi bai ga dabo shari'a da ji amma na biga yi shigin doro na wai kpakpa majibin manufa na shi ba na fondoro ladan kira tani a ce ga fe jiminiya ya tunguru obu kira tumaikiya mislu jabali e out kutunkwaciya patiya ure bayan cin fondoro zai kwashi gina ya lashe gidan bu haka kawai kin gode nasara da ya kwafi mu mun ji ya je a mun ji a palati da ya ko a fada ba ja mamman da ce le ga to ne zala da boye ki kibo su tsaye mai wani laifi da ba amma mai milalin ne ba amma da zai fi cewa bayanin na bai mai le ga daga dai na wuyi su tsaye ki ya arziki za ya dabba ji ko ya lati shari'a mai da jina wanda ya gato ne zaga adam bai fafa ya mai wani laifi da ba amma milali fatawaye ko ya ga manje ya ta ci ba ma da mannan fai ba zanna da na wuce laifi da ba wallahu ala bogo wa ya zo ga business sun dai yi e shigi shi ya kun kin gode zan do je shi nan ge kuna nga wala shige o e wudde de wani gida wani wa haramu wani gida wani wa maril bagi annabi ke ya ewayen zagi na idan ya ci na laja ramu e ya zai ci dabayin zagi a wayo ewa daga annabi muhammadu gama ya gina wani sallawa da sallawa wani wani wani muka da ya bai na giya ci da ya ba muka fi yi da kibo da tun ya ci hikima da shari'a sai ba da isi nan ga o'o induro na shari'a ka na hikima da wale ya cin da na galan zagin da ci to dun mi ba mu da kaune mu ya? wani wai lege na wai da ya cin dauna a hace kin ina wa demi ba wana wa fi fedu mi ba wani ta kai ci ka kai amma mu gai fe dun banza kaya na je ba wani fana na je ba wani gina wa da yugi gwata fasi kijan na je da palo al'amari wana su kutan zagi musulmi bai kya ci ne mini ya wani nabi muhammad ga ke yi wadda da bai na mu gayi holwanil kahin yawa ba sun ci jikana waye jan tasabi wee jin wani yo jinnu shi wee gan be yo kaji yo tata kaji gi jinnu ga no nauyi dai ba sa tata wode o shishe wala tunno ji wace a sa yawa wa chule ya zanna yawe ya zanna labarai yana jin suna zo gaba na ya zanna yana tsawo gogani na e wadda dai a ce ga annabi muhammadu ga yi gyo sallallahu alaihi wasallam mu ba jama'a musulmi shi ìwá kíyàn ìdí agẹ́nubẹ̀ kíyàn ẹwọ sapagi ẹ̀ndú ọ̀nà mọ̀ ṣẹ̀rí agájìn àdáàmù náà yíga kún ma yíga kún ma nga yi fa ya harumu bai ulmuharram a da ga shari'a yin da lajin haramu galibin wace ma amma nga musulmi ya jin wace ina babu ya je zai je lakkokin jigada na ko no da haramu ebo na wani gangi musulmi jibi hankali ayin wiwi nga ya kuza wacce wuce ga wani cewa latin lokin din ko lagadan ɓata wacce ne da shiga da wani zandoro ya ce wannan na etile fi buta mini sharati je wace obe ugayi wa an yakuna almabi'u milkan lilba'i fi waqti al-aqd almabi'u e kuciyewe wani fiu da mulki yawa na kuna lokaci ne bai kiyan wace ce jina hotel act waye ja na wagawa kunye ya za e wuce majikiyan madago bwana annabi sallallahu alaihi wasallam nan ita al'amarin nan hadisin hakim ya gin hizamu annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tabi ma laysa indak enar da goba na ga kuma mare kayar da goba ya wuce wa ugu ga wayan kuya za yau da ga rikicin na abin mai gurbu aya wuce ji mallaka bai zo kafi o kuna da mini shiratiyar wace wanwo zan da ci kaya zaji mu da goca shi yan wuyan yau da ya ga fitina bayan nan zan da ci fili zaji mu da kuya sawa ken da sashe ba kun ci jejina ujin ware ku ba ni ya zagu ki maga wata ndoro go wa ku ya zanna wata kadaji wa ku ya zanna tun na ku ya za farko na ga da nan naji mulki yau biya naji mulki yau biya a caga fala ya bi ma laisa indahu a caga in na wato amu da bawa ba amu da ba zan da ciwo bezo wa kwa go wuje wa be tun za wuce wa ga wa ga uzirin da ta diye wuce ko mu to amma wa ma wo gwani ko ya wuce biya ji lalace nge biya wa ma wo go ena wa kunu da ba bo kawai wa wuki ha muliki wona kan yo wo le pata de musulunci de bitiya binako dinako shari'u la jara mu ga daibo a cigaga wal kudratu ala taslimil mabi wake de kagu wade iko na ina kuna waga alada zai shi na gona amma dabawa bishi nan gina ji wai kpana na okpaga kuna bishi ya ga wani da yi zagogo shi nan gina sallah da wani wato ogo o male nangiya mole ga uziri wa nangin na shi nga hede ka shi wa hede a nga hele ka shi wa hele ya gogo wa de ki ha al qudratu ala tasni ala taslim al mabi amma nan gi gunga wadana udana wa mun waya zai bin shi nan ga ole na yo de ka gutin no ke wace yi kan ce dan irin na je kpagba ni na waga irin na tuwala wai ka tiya yau da ga uzuri da wai ka gunu waga yi ka dai irin na a wuza ya wani ya waga yi fiye bai lamarin na shi ko wuji wa bici wuji ha jiki ha wuji ha bici waga waga wuji kun wato ogo wa malale wuji ya <laughs> wato mai to wuji dana yau da ya zalunci ga na wace nawa elu na goye ke waje wani tafin wagawa kun wada wuza wadda na waga wuna elu matafin dazin ato cece augu atan na ja ci da babe shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko yi kan dan nobe na jibe na fata manga wa ma'rifatu saman wal mabi min sharati yawacho as-saman wakiwa kun wal bi? ina ma mai kuna da na ya di fife yin naji bai zo ya shi ya shi ka ka bu so ga kawai yawa cece bai zo ka ta rikice da amma ya da ga da rikice eh bona wada abun ta mashin bu wabe cina wai tuye ga ka zawa go kuma ga musamman wale wai bai sura wangi wai lega yau da bai wani <laughs> ngofe ga sai cin to zai ji <laughs> ngalando cha Allah wai wa diwa ga wayo wani wani lega wa dai soka bi wani doron wa daya wani wagaya a sama talaka uji <laughs> wa bai wasu ake da asiri sadata wai lona nan wani zan doce wasu sai muka cin da nan doce wai ke da mawo da zai ji walo na in ka buto mai lega ya zaba gutsa ya wace ce waki wa alami lo ba kaza ebo cibiri kicin bogo ma ya biyo ce ce shi ma'arifato saman amma wadda bin shi jimi Allah hannu ga su gowa wasu ne wakin kun wuji waye na wacce tuwa na kun wuce ina biya waji canji ewa be wa mai lega yanin kunya wale na guyi to ba ne gole canle ba biya na mawa kuna da na mudana da sifoyin Manga ga fayahrumu bai'ul majhul a cigaga ina walliyana majhul ina waji rakebu na waji jahilci una a gayan wuce kunyawe midiyar mashin game a di chan amma yi rikici wuyo wuyi gere kashi wuge biya miliya yi mawace ci waje na yi haramu e wannan na maga ya guru mi tv mi de satellite ẹnna ṣe pàtẹ wa ga lu ebe eso wọn fún yẹn gbọ fún yẹn gbọ àwọn tí wọn mi ni báyìí olùmọ̀jìwò lọ nàìjíríà dé wọn wọ̀ gan egina dẹgbà kó náà wàá kún yòó tún láàmú wa wọn lè òjò wọn tún dẹgbà kó sóòtà mọ ọgbà ágíà ni gabi <laughs> hmm? ṣé wọn dáná. mi dai wa bogo ya wada na mi a ce mini wo yawo mana na kawulu maji mun ga je man ki la giu kai fata maji majhul jiwa baiul majhul jiwa shari'a wa ko kwa wale nan kwai gi kini be bebe e to ala kan wa wace wale kundu ya ga wa shi be nu ya nan kunna fata maji majhul jiwa endoro dena wale yana ta yabe shi shi wuni a caga wa an yakuna albai'u munjazan la mu'allakan indo na ma yabin ci jine waga shi shi alikawali dabo ya ga laban sharatin da ci ba ka zama ya kun wato ya daji wallah sharatin da ci da waga kazan kaza iwaga e, ita ka'ida na shi bayan wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam ba za yi tiyan kibo ina ji shari'a jin haramu na ebe na kunye na uliyana bice cinwe inda mini ya e bai ulgararau na nabi sallallahu alaihi wasallam una una ne yakin kuyawe mi je kin ci ba ka za kuyawe tun wala le ya wa bata waya za bai wulgara da ajin da le na en kun ce be zo wa yasihu shartu ma yaqtadihi wa yasihu shartu yaqtadihi al-aqd a ci gaga wage sharatin doro na ga Allah tabbata da kuna al'adu nga yi alikawali ya kuku sharatin doro na ga Allah tabbata da wani wajen musulunci aula yi khalifu muktada al'ad ko sharati na jiki na a cele ba bai alamarin ya kunci yana biya alikawali ya kuku bai shi yana shari'a da jibi misali ka shafti tajili saman yanzu lashira ula e bayan kunkun eti tajilu saman aka yan na kunya mi amma sai mi ga salari dai ya yawo ko sai mi ga yankuci kaza kun kan ga mai agwata yawo ga ga tajilu saman wallahi un ji wobe gwaya shari'o wage ke ga wo kun ya zawo da lokacin da ce tiya bata au ko kwa midye je waje gibe da na sai da lokaci kaza ga biya na kenan bima na tajiyin ba da saman kenan a wishtiratin rahan ko kwa laifin da baye bayan ko ya lashara ta ya cice ta an rahano ga itofa mi dai je wo gba ne amma littafi mi dana abe ke ogan ka za kunya mina littafin na shishi ete tsofon fona mi gabe lawo jina waje kiyo wala littafi mi ya mi ko go tv ya mi adabe wani fona mi lawo jina waje kiyo dole wala tv ya mi waya mi na gai ga arano tsofa shari'a da jibiyu annabi sallallahu alaihi wasallam wani tsofa ya ce yin gicinin gobe ziyan bai yahudi na shari'a da jibe wacin ne an sifatin filma bai ina wa shi na wale ya amma shi ya ka zaya min amma sifu da na mota iri ka zame wo wace ga sifu ji kaka yi sisi da wako jifu yi da wako wujiye yi mashin iri ka zata wa shi biya min ewu madana laifi da ba lọ́lẹ̀ wọn be ṣí be sífà náà tó jìnnà ọ̀tún náà náà ń tó ń hujja tí ó bọ̀ a àwọn manfaatin ma ba'ahu muddatun ma'aluma ko kwa asharati lati ciya zai hukun yana ko zai washe bayina ga na ji amfani bai kaya wannan na da jin amfani bai firijin ne ko tv ne da lokacin da na goye kenan ya garanti ne laya na ko ni ya wasu ni da lotun bi wani kude rikica waje wace haji tabbata ga dan ibo amma mun ga rikici ba ko tsan ne ga alaji waye daji ga waje wage wage wa shurutul fasida ajiye sharati na jigya nan ga wani sharati na jigya na ga mm, labiya yi da na wani dasa wa gada ya albayya a ne wani sharati na jigya na dana kaman ishtarata bai an akhar ma'a bai'ihi ya zula sharati ucici yake ya bai an akhar ma'a bai'ihi ni ga kaya mishi shi miga kaya wa shi abe ke wa shi yemi na amma ka wa shi mi sha mi shi wa ko miga kaya mai kunya we wa ga yemi shi na mbe na wai kuna shiji wa ga wa kuya miya ya sai na miso da ya kuna miga kunya kuya we da na wani ku ba mai kwa su ku me wa mota wa yin shi wa ga sai miso so ga mota mai kunya we sharaci sharatin na gida wani egunwewa lato aw ishtarata salafan aw qardan aw ijara ko iza be shi jiwa sharati lati ci ga Kafin mi kun ne ya wani wa mami wore salafa aw qardan kwata ya maga aw ijara ko kwa wallahi aya ne kaza ya mi be mai wani kan zai ta ayawa ah, bai wani waga gaji kanga mai akwai mai yau ko sai waga mami waka zabe zo kanga mai akwai kan zai yawon wani ya zade ya kan da shi wani ba wai o madde zan da ade biya sai bai zamuci zamuci ci wa ga wa kuma sai waga man waka zan kanga wa da amfani ne bayan kucin na ko wala ayaya emi kan zai yawon bai zo ko mota kan a jami ayu bai zo ijara gada wani wace nagya wace nagya وهي البيعتان في بيعة المنعي ga wace guba banna mudamini ya wace naji shari'a nan wuna shari'a kan wace irin naji shari'a kan wace irin naji wa shurutul batila a ga ke da sharati ga manaji sharati na jaja wace ni na ga idza shtarata shartan mukhalifan li muqtada al aqd abe ke zaga sharati la ci ci na cele ba be ki ha ina e wace ta tiwu bana e wace ta tiwu bana kai da wace dana wa be be sharati na cele ba be ki ha be wace na dole ga hadisi ya barira ji tabbata yake eh? yin al'amarin na ku barira je mu mukataba za ka taka daya guri wawo biyu satiuna barira yi miye ziyo yi miye mugi barira yi miye mugi sin na wuji yo ebe oto yi wuji amma lokaci na barira biya je gina ga wani ziyo mugi su biya mugi su ajiyar wala mai uba ga yi mai cinci na fitin wa Mu mugi su fe da zaza ta kwata yi madina e ti de zagi na di ye wuyi mu da wuji mun zagi na mai lega wa je gi wa je gi mu ji karuya har annabi sallallahu alaihi wasallam gaga be barira ya ci zibo e ti mu gi su bubo mu eh barira ga be annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shawara wa ya mu kashi umurni wa ya mu wọ́n yẹ ọmọrìnì ọmọ ìdè kéèlò kéèjì hàn bí ìgá mi tú ìgbọ́n náà lọ́wọ́ lámi tú ọmọrìnì ah, ànábì ànábì náà sára kùránù gan ma o ma kánà lè mọ̀ọ́mìnìn wọ́lá mọ̀ọ́mìnàtín ìlà kàdọ̀ lọ́wọ́ rasulu amran ayyakú na lahumul khiyaratu min amri So kudi a gaji ànábì gaji mumini ìdè tsani amma wọ́n yi fa ni da kauna da febi ba ànábì mawudugu to ade sharati na jama'an na jilati ciyaziyo barira na na na isha fiye yi labarai ya tiya barira adisiyan al-buhari bai musulmi barira na na isha ga barira da bai bawin gami fa ka tabtu ali ala tisi awa alikawali daga dambobi zai ji mu mai ya tiya wuce na ya tiya a wake gutuwani a game a labiyo nidan wa a zarfa ewe a zarfa wiki gutuwani bi a game lugwagi e ya ndoro mifin ya ya ni bugo ya wa aisha jin taimako e gbata wannan to ni waga bayanin da ci shehu abdulaziz bin baz bin ya ce al'amar ya bariran nan e cike laifi dabuwa a biki amma lokaci wa bayani wuce za daga majmu guna man kwayin sunan na je yaji kokar littafi na zandoro haka na fi da nan ne a dai majmu ya yi bunu taimiya a dai yi bunu kai mai gika tun ciku a dai yi bin ba a dai alufemi a dai albani littafi na man na ji kasa ta na hukuwa ya kafi da nan ne mini yan ta shamila to mi gbayin bin ba zan wuce na jifo ni ci waga ma lokaci ya fi mi bu lokaci na fi lama shi ya lon ica tun cawaro kanga ci fe jike lokejin ya go kasu ya gwa ci ji bincike a da wuce sekondo ci sadi saudiya shi mai na gabe da littafi wuce mai sharayu ya wani bin ba zan jiya bulugul maramina ci bile bayani da waga laifin dabuwa ewo begwe mai na kun jika rata ewo begwe amma wani ti gbata bu jika shita laifi da ba na gama ibnu ba za ji dalilin amma igba ga wuce ba ni gbana idetun 2003 kuma ya gana idetun ibe fojin na ga egan lawon wuce ci ga da bincike ga wuce ba bai wuce bin ba su ji dalili bai alamar yan barira ya gan e wani datu barira ga wuya na wayi wo bai gwayan gutu acha oke ya gutu anin na e wani e ya ninnin doro a gushu ya gina oke ya nin gole ya gutu anin tsawon lauda wani nla fa'ida ga wuce tiya na ewu gwa gan akunya ya wakiyan ewo bai gwe ndi sauki ugen gbata laifi da wani wace wuce gayi gan a to adi suna na yi wani wa bi mici gbogbo laifi da ba amma dai manna kai laye gan wuge ana a ji fasara hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ka wace guba mini ya wace ni a ga wace guba mini wace ni gayi nauyi ya wace ni bata jika shi ta ewo begwe jika rata amma man na ji shirin ya bulugul maramin nana na sun gwambo da na yi ga tufatul kira doktor muhammad lukman a salafi zakin indiya ciwo ga wuce wace muca ji wace muca wace ya ina ga na bai kpa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai atin an bai ataini fi bai atin ga wace ya ina ga ya gana ta zugana ruwa bai liman da ci ya rugiya amma ga ga na boka ga namji mu ya e bona ya za bata sauki ya wai bona wai da fayan na umma de wo ala ya waya wo so mai lego ga o vo che ka ta bo ga wo amma zai la ya wada ga wannan gole wa yoro lo e kwa sauki amma wo ga ka ta san matsuwa ni tsagu ba tsagu tun mun na mai da falo yan na umma de wa baya waya a ga laifi da ba mai a ciji a tabbata ladakin al'amari wacce na gangbade na ji za kuna ruwi bai sauki gagan wala ma gagan wala ya tana kama ya e gwana nola ya talauci ga lube lube to ba ta yau gagan wala ma to mi wa gan iya ba mushin bai wani ji fo inga 2003 lo 5 mushin jifo amma mi di lokaci a yi e bukatu na ya ce na ba muga ba su kome gabi wule wani da muhimmanci da mini wacce na jidan zamanin hugun ide titiyan bayani manje ya ti wani ta ezai barira ga yabe bayan ibina hadisi ya bari raga man labiya yi e ti wacce da tindoro ne ga cici wuci ga cile ba bai kai da shari'a na wai kiyan haram wacce lani ebo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga man ishtarata shartan laysa fi kitabillah fa huwa batil zan doro ga sharati la ci ci sharati na da qur'anu bana sharati yoni ni ci walau kana mi'ata shartin kawa ku sharati shi to iri sharati dai na banki soje la ci ci kaka ya ce le ba begi ba qur'anu bai sunna sharati dai dai jiyo ebo ne zai fi wai le ga to banki male fi da ba ka sa laya ta ganga wace yau wace yau wata mu ba a to mu ba gan alayin doci ta baya wayo ko to mu ba gan ala ta baya wayo dole musulmi je ya zabe fahimta kodin ne ita laya lon ya banki kago ci gan kawo mai yin na wade batu wade mota shi a ah, kasa iza shi gaddan ne a mai tuba ne a mai shi mota ne zan da ci mun lau ma tsara wallahi tallahi billahi illazi ibn ya bayi patation ya zan da na wani mai sassan bai bata banki so shi mai ci ba ci biyu mai lele biyu mai sassan biyu gbogbo ila hakuri ji barira gan wuda bana na aisha wa ga biyu gan fa'ini ni jin taimako aga zanfe ya oke ya wiki ni bakwayan ndoro na na yi shafe ga gan abe ke dai wa gan jan taimako mi lagbata nan wana to mi yi na katawa ya re mi gagbata wa wana cewa lugwa itiya oshibona cewa sai gbayan bari barira da wana sai ba zai shi wuna itiya e oshibona ibana waga yi wuji ya za ke mota za na wayore na abba wuna wajibi wayore ke kaya na wayo kaya ɗaya kunce wayo ufe gabi an yi gan an nina na aisha gan ta wuce gajin da nu gajin na katawa na to sun kawo gawa saya gwaye oji a wuki ya na katawa wayo ko da katawa wayo barira feje bashi ufe bai waya yana na aisha annabi muhammadu mashibo kanga sallallahu alaihi wasallam annabi dai wa bayanin na annabi ga edana barire yana na aisha labari annabi cawana annabi fega khuziha washtarati lahumul wala' in zagin na go umola sharati wacce ciwo ya zai ji wuna ke dai walawu ya ziyo wai. waga yin na kata wa wa lamari wa wuna ga ya zai na kata za ko da kata za ka zan na ga su made indwa made zandwa a ga gi mutu su ai ka gudire tubo ga su ga wa ushi amma walawu yawai yo mujin ya ga gafa innamal wala liman atak zai luji ba gina ga yi wugiya da katabo ko na katabo na na aisha cajin A ciga annabi sallallahu alaihi wasallam fe na da ta ci zawon gije da dajin ya tsoci toci kin rufe gaga amma ba'ad zuma ya da ya toci فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى كيبيبي بيبي جمان دو تشي شرطي لا تشي اباين وچو اباين يكون شرطي نجد لتا لتافي سكوانا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل شرط دور يغا تشي با بمعامله وبوجو مد لتا لتافي سكوانا شرط يونيتشي نالو تو بيانا وان كان 100 شرط كوا غشتو a haku hukunci su kuga gegan unga yi goro wa shartullahi awsak shirafi su kuga maboka gan wa innamal walahu liman atak mai je gan ba ke dai da ka tabo wadda ya zai ga luji wa gina na yi lafazin al'imam buhari lafazi ma muslim ga annabi fai gabe na na ishe ga ishtariha ushi wa atiqiha wa molawan lugwagi wa واشترطي zona wa shtarati lahumul wala wa mola sharati wacce cewa ya ga wata wuki na katabo na ga mai sai tubi hadisi bari ranna Mun je lauji dalili salon ya baya wacce bando chonga al muslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama alalan musulmi ji ta cin sharati na jaga ci ciye waje bayan mu'amala aje wani sai dai sharati na gaga haramu laji halal ko a halalli laje haramu na misali obin zagi jiya waje gabe sharati fa wajen yawo tumiyare wani a gawai wani mai ya daji amma sharati na miga ci ci gadon bobe wani na mai wato da wani sharati na halalli laje haramu kashi wula. wala bago sharatin na dogon bo kawo gu lashi mai ci azuga sharatin nan su kwa waya ebe na anabi go iki yo batil ma kana min shartin laysa fi kitabi la fa huwa batilun wannan na da shari'a su kowa amma fi da ban wa game a fedu bai saba cimi da min ni ba wa gobe goya mi kayan ko a tuba toya mi kayan zandoru dun bangare ko kawai to min ne kichin kicini babban tayin doru ga kuma kiya bi ma mudan gwale ubo mai da yan boye wacce bi fitina ngo da shari'a kan na bal na to ga ito dufe lafiyo e bona muzo na ga so baoji aga fe na be lulu ya ojana amma cin da be muci ngala annabi now rugwen yan zage musulmiya na waga alatu do ayan lu kemuna ko na benaga alaye gimu ya ya mu rufe da bugina wa ma ba ko ce ga batun idan ba bo ko batun idan ba bo mu yi batun da egben tu gijo mu ke yi batun da egben na jo egi wa da tuntu da mu so egele ga wa te wa digiri jin ma bo ko jin mu ya fe dun edun fe irin nasara ji sukuwi ba alkhairi

ki dalili ga wucin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wala ya bi ba dukun ala bai'i ba'din zandoro mini ebu ga shi tatiya e shi ya gi ma. ma na ji faruwa jina misali ke za shi shi tatiya ene ya gi shi na bu misali mai kumota usman begu ga mota shi dubu dari hamsin 500,000 miliyon gafi da wani ko dubu dari biyar ko dubu dari biyar bebe mai ku mota na mota na shi wakin dubu dari biyar zawaro fe ke be wuri waga waga waga shi dubu dari biyar na yi misali ba shi shi wuri waga waga waga shi dubu dari biyar waga dubu dari shida wani a jiki ha wani shi ngole shira wu ala shira ya ri na wani wani shi tatiya shi shi ya yi amma bai uhu ala bai a iya gai gaga miyashi shi dubu dari biyar eh miya kunyawe mine kuma wata na miya we dubu dari biyar waye be da na wato da moto ya kuna waga waji kiyo biyu da shobu waye bai kuna waga kun yi moto dai irin nan koya dubu dari biyar dana waga kun yi dubu dari hudu ga lega wace giya ni na wannan wọn gabe eshin ne so shari'u da jara mu kun tatiye giyobu ko shi tatiye giyobu ebanan na yi magaba gana ya musulmi jo mai magaba iji fahimta ku hadisi ma muslim unan ne ga wuce wani bojin wani aji gan musulmi jina lafitina lo wani arziki fitinu ya rayuwa za wange wani waga musulmi gabi arziki wani fitinu ya wani ko yana wani wushi na wahala kan man ce ke loye guru rayuwa ga wala ya bi ulmuba liman sa miluhu fi muharramin a shaga ga kunye ya zima liman sa miluhu za ji amfani bayan kucin ne fi muharramin ita e ramona e kucin na wato alalliwo amma za na fawa ke ne da diwe bidinga wale wude fugo shari'a makan yi kwa amma wato wa gaza na gara daci wuyo sina wuga na wana wane kuyen na na ca kuyo ko za na kida boko haram budan wacce bidinga kuyo wale ga hukuncin na ci cewa bukan ga bidin ga kun halalli yau amma zanna na hukun ya na ikpa e halalli bon wa lotun bi won kace ikpa e haramu ikpa e haramu wona zai ji boko haramu je wona tiyan haramu we wa etun de de lo etun de lo bayani ya jiga man je kufi abukata etiyan asari rayi yau annabi sallallahu alaihi wasallam ga lazawalu duniya a hawanu inda Allah min qabli rajuli muslim ijulu la kyabo bayanin da sauki ga ga wa musulmi babu haki zai dai wu na bi haki wa inji ti zalunci wa so kudi sauki ya bogo en no to alalliwa mo jo ga zanne ko dede wa da biyo ga kun yi ma wale gute za dede na ke yi rici da na je kun ke mai siyo kakan sun zagi dai da shi yan waje yana ba da ke wa gan zagi na kan doro kokari ko waje labari ga ga waje bai bu da waje ya shi da mun shiga bai shi ba ba ko amma wa tun iri na su mun shiyo to bai pharmacist ya a ga gumi ya bai yi na ce kun ya dede jo fi sabilillah ke kun ya dede jo bai zai je fitun ya nafdak to na ngole sa shaji ji zakirka wallahi tallahi a ai dajin ya zai kunshi dedede ko kaya dede amma ibo yana ya dedu ya ko bodi wani da wajen da ci faya mi labari ya ci dedede na wunde bai zai na mu ce wata tuntun laya wunga wunga wuna asirin musu cost fungi wani immigration ji ba ta yi tuwa ji gara nawa a tsara yi zawon gizi da ce wa gaza ya ji bai na shi na zadi da jayo bidin gane gadda nigeria wani gwata zijo izini zai lagana inji izini custom da immigration ga yi mace wa gaza na ji fauji hukuma yare. gara daci ji gbani ya ke 47 ji sun gwa bai za a mi labari to sha abu yi zaba gindoci sobe bai mimi fe ba zai yamin nan mushi shi shefe ishe ni ya taibi mina fa shemi mu bo ne ba le ya fi mu be bidin ga 47 ga sun gwabo efo shi falo shi shi be ga dawi mun sofe ya labaro ya wani wani da jikatu be maso yi min ne ba za 47 a maje hukuma ga hukuma da kagbo ya kaya kun na a gade kabo ka zan da ta da yawa shi a ne da yawa ba da dewa karshe da ya gwatan ga to wudi yin dore mu retire retire to to ala kuya wuya shi ya gwatan an sai ti sa ku ci jikin ci cece ole so ku ya sa e ibn ya gwati kabe wallahi talla zai da fiya na rama kuda ya mawa su kusi bai yi laje ya kun loro na jinwa iyali ya mini ya ci shi soja wana to shi nan ga yi labarin wuce amma kekere in ga shiri gadiyo bai kayan wuce na jinwa ba ba wa gale wato a cikin zuwa shi yana ba da dai na jau hukuma kaya ya wifon kunce daga kuka ya zandorwa ne ina tonun sanaje ya dama gaza da bidin gaina sai hukuma ce kani ss office a guji tabbata bai zo ya wani misali washe za ko da kimbo wai waga wade zai ja da waye ya tita ce wani ko wai waga wade giyan ina waga fa tita ce bai za daidai jina sai a wa izini ne da lansin ga hukuma lanna ya waye bola jikin bola ta ce wa ji zai da na ko da latuna wa security ta ce amma sai bai izini hukuma amma za titere ji na yaji mallaka ya gina ya yan wuce mun da gwata za hukuma ji gabo ma ake da da yin wani ya ga da robbery ji na na kata to ma yanfadu kuma inda Allahi ba ina ga da ta su ko kiyama wannan a ma na rayi shi dan yago ya zuma je ta ra'iza zawan gije ebo ebo su ku ya zaki tuba ji su ku shi ya fi zakirki na ga mai ugwa ga zai je sun da su kuna gafi etun bazan kawo fa wallahi tallahi ebo na mu dai zade da yi fiwo e ji lafiya wallahi tallahi billahi illazi zakirki da gafiwo ajin gurgudu na ga ajin wani fatakullaha mastatu'atu ebuna za kirki za fi bo botan na je ta fondo na dai sauki ma dai sauki saudiya ce wana saudiya alefi jin ame gube hukume ko fi saye polis ko soja waye kai mutuwa gan gai na ayyalli le is of charge ba ni waga waga zan dogga ga laifin na ba sai ci shi kin izini amma ga zan do chaye ba wi wo ya laifin na galaji lafiya ne hukuma wallahi tallahi hukuma wana gafa amma wade bai laifi in Najeriya ka naira dari wa da yayi mu ga waya la ilaha illallah ndochi mawa yawa musomo wa lebe fi ha shi uzire ore shi uzire wallahi tallahi shi uzire gwakwa ji ji aladan igwar wasu na wuce kpata wun ji ta zuta al'umma ji wa bo du fa ji e bo du fa ji boyo e ba ka kan ji gwako mu makallo a bangaren doro atta director office ji na kawa latan kolo latan zaya wuya wuya ji be waya promotion yau waji cancantu amma wala ya biya waya bogo ndo ci be gwadna ya mi jilani nga yi gwadna na waya abuja boye na waya gona <laughs> e gabe mi mi fe chinle nu fe ci musulmi e gwade na wata ya gwanda na waya abuja na wa gwati wa en na ga guta bo dore en na ga guta bo to wani daidai hukuma bai ayin ciyana uzuri ga wade boga ji wala e wana zungi ne dana wade dai dewa wo mu ben da sha wade mo wa wa ji wala dan wa abu zai ji madede jiuna ya waga ta haja da shaye ka san ro da belele wa fani yawa magubo ga kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ifin macin da yau da jama'a musulmi su koya ya zaki gyara shi ɓata ma guri na guri zai na sai guke kan gaya ji wangewa in wadi e na zandore wa e ga un kuyu karana guri na keke wadi ya dan gigi bai fifin bai asiri sai kan gawa wale je tiya adalci amma wadi ya yi zamu tawaye wa za wallahi tallahi e wani wuji za ta ta kaya ga kuye ka qur'anu ga walau basata allah rizqa li ibadihi ga fil ard wugu tegwa ya zando rai yake hadi taga ga mana gorogoro dai na ga kuzan doro na ga su kwai gigun yawo amma gwa kwai shiga ice da beki ha bai dai gin na ya cin rayuwa za guru shi kwati ne gigi bai fifi ga sahaba na biji na ji ci za guru shi kwata na ici do na le ji ta zo gine gigi bai fifi na ga ri da asiri so ga mala le ji wangi ga mala na bi jaye ga khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu ije ga caya da zuma bu allah da ya guru yi maga ije ga da ya guru su ko ji sauki yayi manga wa ya al-bay'u wa shira'u ofin masjid a caga albai'u bayu kukun wa shira'u bi shishi ula jakiya haramu fil masjid dan ne masallacin zan doro ga yanku masalacin ko shi yanku masalacin da ké gan wọ́n wọ́n tún lé fi ló wọ́n tún lé fi ló kí dalili ga wucin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga idara aitu man yabiu aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijaratak zandoro ne galle yabiu e kun aw yabta'u gowon e shi eh shi e amfani da cigu matsalaci wani e gabi wani ga social gogi ne yau cewa wa izara itunes man shudu fihi dala fakulu lara radallahu alai a cage gabin lisaye ne kuru ka zami aya ka zama aya zile yau mini matsalacin egon wajen social gogi ya wuce ya su kwa Allah ya wuce jibe tsowa bago e kporwe miya ya ga masalachi ba ama e e ya kun shi da masalaci ba ya wani tutu ya gina ya tunye soci e wa ba da nidayi sani liyomil juma a caga haramu yo na ya kun shi zumana a ga sallayi ne baci efuyen juma'a ina ga ike ha bai toce gani gaga ya ayyuhan lazina amanu idza nudiya lis min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay mahallu shahidi da wannan yayi na ja imani jina abe ki aga be yiye lodije salla e fe juma fe edin e panpan eti ede utuba gande sallaji zikrullah gaye ya yake be sallah juma'a wa zarul bay' lokacin juma'a ya ce ya gani be kunkun be shishi sallayen ibace ga yin farko sallah farko na ma wanda ba a nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam zai tsumi ne ziyo alkhalifatu as-salih alifan ya tace ga sayyidina usman ya affana annabi maga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bi nawadi dan ne za ko naji a gaisa to ayina bugo lokaci wuce liman da gafiru ta min bari to a ce yi sallah na wa ba utuba na kuku be shishi ile tiya biyu waga ga kuku da shi kanga wata tilefiyo muna da yin haramu ya na wagaji a ga waya laifi ci wani wa ya harumo kitmanul aib fi sil'a a caga ka ya wace na obin kuji na haramu ya wana yanayi aibu ya wace na wa ruso na bi mashin kuje na yi matsala ya mashin wace ga kuna aga ya zai bin shi jina tv a ciga friji a ciga uziri wude da na ga shi o daidai a ga hatta bangare yi miwo wallo yi miwa je na ya aibu wani atayu e ebo ya biya logo yu biya je kiyan ya je fitina in zage wasu na ya aibu na wulutu ya ade dai mamici ne bai boje kan no le daga farko ga go ya fe lo fi lobe wajen wa gowa mazan wa ti qur'an ga wa in yatafarraqa tafarraka yubni allahu kullan min sa'atihi bugo awa ga iso a gamala lokaci na ummu salama annabi muhammadu shi na sallallahu alaihi wasallam wani energy bojin shele ga wa biya fe damuwa ya tuci kwana wa gayi kudi za na bana mai dai kauna nawai amma mai dai bojin da ciji ne ji mi damuwa na ibu e na wace sa ko ni laye masara wai ni dai gizi. makuku uzuri miji da wani mutum min da wani annabi ga yin gbala so mai abba sauki wa bai so ci nye gizi ya gi waje ya gimi a yau ya dai a ji damuwa o ce gudu mini yana kan zagin da ce ya wafa zuma ajali ba ba wa kugin na jilo za a go a ce a ganyen mi so efo mi gbagbagba kendo wele ga wa tufo na ga nso a tufo mutu da uzira no le ga ya le uzira o shi biya bo ji mi shi na nafa ona ga wa mina ya shi shi lafiya amma zan no ci ga mi ke ya ke ya wana ai bo ji laso doshi mun pe ci maga funa ga jiki na funa ga funo <laughs> esokorwa ta ndị ma ịba beghị ime ọdọole ya bịa oje funu oso ndochi anyị gbaa ya bịa figo ojo bogo na ji anyị bibi china ya na dị ojiki ha na o. na man ce ga yi gan sai wagi la santu ibe to na unje ga ya waye gana ma wace be ya waye ngole muamala kan doro yo ade alaka be osi ngala hadisi wace be ya waye ede alaka be osi ngole annabi ga wala ya tubu ahadukum ala khitbati aqi wala yabi ba'dukum ala bai'i aqihi ko ala bai'i ba to matsala yawo shari'a ga ga wai mitatiya imina ya e giwe wannan ma kiman ji ga wane wai mi ne a fada ba e wajen ya daji bai wuce wa gada wa arwagin na ji yawo ki hukunci wayo ki hukunci a wannan jihuriyar man shiga wajin laifi bai tunna na walo ne zai wani wadda aka gada uga bai gina ya wuce yawo ya wanda na waje wuna wato laifi no da waga fara toci amma ya wage ka shi ha, ya wage amma dai man na jiga ala gana amma jimhuru man jiga ya wage amma zan da jiki na wajin laifi wani gole yana mutu tunuwa ya ma har bai fotu zan zanen wa ba wata biya ye yi mina mfe wa wace pewo pe bago pe yake dangi wuji shi bi agwa jiyawa ji fahimta ku san ma daga fada ba wani uzirin doro da ba al'imama zai ga adake musulmi gaibe wa kitabiya gai mishan ko yahudiya ga laifi da ba da na mishan zagin na yawa na yage wa musulmi yawo ga wa ganda sai dai wani musulma amma man jiga ya ga al'imama za ya bawa ya lotun da ya da dai na annabi ga wala ya tubu a duk ala akhi tubata yi na ya gi ta musulmi na ya bago shirya mai da jiga ajin ya obe kiyo da kitabi ne bago wa lotun be ganna ya ganna boka wata man kwen fikiu a shaga al'imama za ya tubu mango kiri mandoro egwagun a mai lagun ciciko lokaci na ego nga ji kpade yin bai dalili na nga da ba ma a da cici su kugun ya bayyana wala yugbanu almushtari bil qima a ci gaga gabun ga iteta zai bin shijina na gatau a wasu tunu wace oga zan do caji taza wasu ce oga yi na tuwa cago wa biyan shi wa zuwa bu wani wani le ga mu ga wọn zuba wace wata ni wa bawa ba mu dai ga ba wai zandoro wala yubbanu al-mushtari bil qima wa yahrumu al-ghish wan najish a caga ne ji kilo ke ji bai kalman nan ne ji fahimta wala yi ban mushtari ibn al-mushtari za shi na da wani ne ji fahimta ya ne ji kin da bijin fassara na wala yi ban mushtari bil qaiba ne ji fahimta wa ne kin da bijin fassara na wani astaghfirullah da bi wa yarumul ghish amma iga bayani wuje dai ga basakuru ya bai fassara wuje wa ya harumul gishu wa najish a caga shari'a ramu baladan algishu ganibe annajishu ke algishu jemaji algishu gayi eta wataza ko kwa walayen wange wasu ato walayen wange otola wala daidai wasu kin gode zai ji zuko na jajina na tsogasa na an ta fite ko na ji ta zuwa na fita ko wale wangi na yau shawa ezo da na bana tete ta kuma kwata a ta zuga e yi dana na tete na gama laka abin yi daji ya ta kuwa na ga jigi a da wani ugwa ga ya fitin na jin shiri jin ala yi zuko na eta eta a ta yi guja to da jin a na ji debo na lafita ko na ji debo na ce ce wa ben shi ji ne bo na ga da yawa so algishu in taga da wani wala zauta mu fi da ga hannu ne al'alima wajen hancan to ke gwayan haramu bayan algishu wa ga hadisa abu raira beni da wuga annabi sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati min ta'ami annabi muhammadu bai goyen gici galiani an yi gi cikpa fivo kendo de gare di zuko so de kuli gina e eh, tu fivo jo ka ka yi jina fa adkhala yadahu fiha annabi fe lagwa albarku gada ni yangi cinnana ala fi fivo shishina fa nalata sabihu balalan igwa e giya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadda fe wasa sai giya nuwanin mu annabi fe ga be zai kuyen yangicin nan ga ma haza ya sahiba ta'am ya wani ku yangici nan kimi le da nan wanda gwa mi ya da kici to wajin da na kici to yin na e gizu ko fe ga asabatu sama Ili ata ga da ele fi ya rasulullah ina ji faruwa na da wani ya wuce soko annabi fe gabi ga afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyara unnas killa wa yallu tafillu da wani jaliya abin shi da tiyawo ga na da yo annabi fe gun ga mangasha falaysa minna zandoro na ji usoya na gyana ce la wani ta za na takbayi za mu ci takbayi ba falaysa minna mun ji ma nuyi yi giyo wata ci sunnan ba ga wazu musulunci ba ban da cewa gaman gashana falai samin boke algi shugayya wala za wata mu jule ga hannu al'amarin na alali mu jacha zo ke ga sinaji ci yajiyen na e gizu ko mai yajiyen na sarawai ko kare a dai dina jiwe yin na shi na muge muge man shiga bi hadisin ne le fidda ba kawa da kun ya wuce mai bai aibu ilu ba za wangi dale aibu waye kazan na wuga ya tare ewu na na matiye na shi na amma wa alwayin shi ji bai boje so wangi ga wuce so na jiga na ge buji ga alawwa so ga ba mi gikini bi ai e gi zuko ji da ya wuce o tuye nai original ewon wudana na wuge kunna ewon wudana wa ke za shi na beki ha da ni wuga de kabuca shi wani gebun na da ni ube da bo ai tunnu na wawu gan na gagya na gega mutucin dufan wule amma na gya na ji kokari ebe wani loshi hadisi na yi gbagwa na yin imam muslim ya magasha falaisa minna falaisa minne gbogbo ngalama ya ganye ga gishu yi kiyan haramu a ga annajish ke annajishin annajish e ba shi mila rauci gayi tamfiru said an yi dabba yadda dabba yadda ba loga amma ya ba shari'a agon ga ke annajish nga na ga yi gawala ta na je shugo nga yi kiyan wa an yazida fi samani sil'a man la yuridu shiraha waye bai ta tiye kunce wa mabin shi ja kayan na an saitin na dubu goma wa amma wa bin shi ja wa magana dubu goma sha biyu a ce a gawa jikin washe bal liyagurra bi zalika ghayrahu aw li nafi al-ba'i e bari zai bin shi na wulawunta ko kwa zai kuna wajen amfani wannan e gami da amfanin ne da jina soko iza gine laba ubiyan shi ya misayin na shi kaza to ngo le bon na wasatu wa ba ba to bo kwa shi to ana mu gashi aulil abas ko eti e zo kawai en na kazo wore wa mu logani milo zuko zuko la paina kaza ko e bode wode wala zai ben shi na wata wala shi awo satu wani ga kuyen na ni mai bona ilo zuko ji tuwana ilo lagos na kaza ko kayan na wani waya sha wo ma wasa ta e bode wannan ya gami wannan wujin wannan ya dai zahiri na ifi zuko ya tuwa da wani jilali ji da wani ko a mai juye boya mo ga de kuma ta pata de ekuwe wani a cire babin ba wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sako ya zike tuba ji ta ومن باع سلعة لموتاج zandoro na ga kayakuna sila nga yi limutajin ila malin ya zai wawona haruma laiyin an yi tsariya haminu haramu yana ke yin na goshe biyoyina da an na zalika wa ainu bai il'ina al-muharram ya e ibanan na gai ainiya wace na yi ga bai wal'ina na nabi nawa wuna bai wal'ina al-muharram na shari'a jan haramu na lakin yi ustara to alal mustari amma lashara ciciya za shi na an ya kabi zuha dola ya wuce goye na washi sun mai biyu ha wuce duyu kun alaman sha ya zai gaba wunan wa hadhi hiya mas'alatu tawarruk naga ga matsala ya tawarruk aljaiza jaiza at-tawarruk na jaiza ne halalle na fi hasai qaulai ulama ya ba gana ta zuga mini ya e ga man jona kima ya gayo misali wa man ba sal'ata limutaji ila mali e wo me yo mici be bawai mamiwo mala ibrahim mamiwo mi be bawa na ma o mamia o de be be kaya ya mi game lan shi mami jika gutsun gan bai majuro waga jawa lamawa wa. dai mi de kaya da bai ku Wa ga shi kayan na wani rukun yawo jika gutsun ayi niga kun yawo jika eh niga kayan na kun yawo jika gutsu mi sha Allah waya waye wani waye dai bukatu na gole wa dai ubani mami amma niga kaya da na walau shi be mi jika gutsu kayan na ganci niga jika gutsu mi ci ga kashi be wani jika gugi gutsun ayi te bata na kaya layawe jami'a kayan na kunyawe jika gutsu ayin amma mito ga aka shi bi wani jika gutsu ewo begwe no le wa diwa wa bukata bata mata ti o beza ne jika ya le jika ni gi na ga iga bai wal qina man ga haramu yo e wannan ga yugo la to talaka ni zai be sauki wajibi wani ngala man jiga yawon ma kando ci udela daga sadaka re ibn zango yin mawa sai zai dai fa wani kando ci mawa la sadaka ya za umadun bukatu yi inda bukata eh ma uje alkhairi sarawi uje lada sarawi ngala qur'anu ga ji hakuri ji hakuri musamman zai yamma wani gadan yazo epatayu ila mai sara da lokaci na fun da. amma ga wani wake ya zanna ladan ya zo wa wadda yamma ne amma wake ya e wala ta wuce ga mai gayi an na zalika wa ainu bai aina al muharram ga jijin shiga Na ga ya layu gulu shi be waina ga yi bai aina na shari'a jan ramuna amma laifi da ba zai bin shi jina misali ne biyo maji manga wa ya juzu alwadu kama talaba minhu akhuhu an yashtari lahu sil'a min huwa chenaja aja lallibe ya juzu alwadu bi shira'i alikawle e na na wacce kaman tolaba minu a hau ke zai yi giwgawa biyu an yi shtariya da wasila ga shi kaya ka zabe ya mi sun mai biyu a alayi wa ga shi shi wa kun ya mi a shi shi ma a kun yi umar shi wa kabi da sama na ha wa kaba da sama na ha umar ogo gozo na ma mudayin ya kuya zai je di e al'amarin nan tuwagi ke ga yawayo wàlú lagos adékayẹ na ṣe mìtò ìwà adéṣe yìí gan aṣíbẹ̀ mìtò ìnà níṣẹ́ ó tún yìí ṣe wá ṣìṣì mẹ́wọ́ láyàwó mìtò kí zai je dé bukatu na wọ́n lè wújì mi ló da ṣàmì tó tún yìí ṣe aṣíbẹ̀ àmì náà mẹ́gbà táwọ̀ yà mìtò kí ìdá yẹn kakún lè fi dàbọ̀ mọ́tukọ̀ dé gàlí zanna na wọ́n náà wọ́n ṣe wúyàwó gan wa yarumu an yatimma al-bai'a kabla an yatamallakaha al-ba'i wa yaqbiduha wa yahuzaha wa yaqbiduha wa yahuzaha ila makanin akhar ga waya harumu haramu yo an malbai'a na wace ga gumi gada zagubo kabla an tun wana kuna alba'i wana kuna wala ji mallaka ya ina wa kuna waya qabiduha wala guda gwaba waya huzuwa inna laje mulki waya ila makanin ahar har wace wallan walo da nan da cewa da kwa haramu yau ke ga misali waya kunya wawo beze wawo cece itiye na a tewa ga wai kuna amma yin na ladan goba wula ga da mulki wa ba wace wallawon lodda na bai wasu a da kuna wa mawogo to wace irin na yi kiyan haram haram gara annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi unnafu naha an talaqi li rukban a rukuban zai je layan gici benin a cegwa a cegwa agobe banda cewa na bigar laye bi hadirin libadi hadis al-buhari bi musulmi hadirin wani dajinin wani gagwayen kunya ya zaba zuwa ma dole mun ga yajin shi zuko boko yan na laya bi na ifi moto a zaji ne ji magwagi ba hadirun libadin e wani bi na kun ga halu ko waye shi ba ga wa ku ba ga annabi nan yau zai je layan gicha da Allah ga dala ci shi nin bona elugwa sa ga da bi akuya ya so ga wa lo jashi unji bi da ya ji ci jiki ha ci shi aye kwa eloma ngawa juma oga shi wa wala da ci. amma wa shabo wa kun abu elo magawa ma ko ma tun otukun tun otukun wa tun bida ta shekafa shi egwa yin zaba zuma na labe na ngole ni ne guba ko wala wuta yawi ko ma wuda mutukun ebo ngile ndo ci ma guba ba wa wala tawo umake yuda tukun ya umma da shegwa ya laticho wailul lil mutaffifin ga gada wani. allazina hum idza talu ala an-nas yastawfu wa idza qaluhum aw wazanuhu yuqsiru adega adan udan she adega aye kuma tukun adan ya mutu agu wala titijo agwagu baba gugo ma dan kuna unji tokpa no ida kirkiya ndochi ututa ko ndochi mai tatengi unji kpano ida mutu kuna goyina patal barka lo chen na na wala zan doci guzu ko ga ya sha ni umma mai ndo bona ni uje da ba wujin sharia bai ruru na ye ba su bena wani ji gama na da ayinci ga wani ji guzu ko bogo ya gizu ko je wa wasi e tuzu ko gwayin wula shirya uje ala kwaya kan a tati kacha ga cin jebu ma ga ce kubo wallahi tallahi billahi wani bai wani jin gare je ko zuko tuna mu mai ba ma ke da ci alkhairi yama mu kuti shi madana man ji maga kawa da to gaskiya ke ya be kuti shi ba yawa ce wai wa albarka wace wallahi tallahi ka zai shi daga baka zuwa e ya gama na mutu ile fi man shi ga kawai ti gaskiya mu makaru na waje kuti na za shi wa ka zame ko ko ka zame to shi ka zama mai akon wazu da sai waje kuta kawai ti gaskiya ba ta bai giya da kuti hadisi bin nan alamar wuce na wai ti gama na wasu mai yabe jama'a musulmi jin na gayi gwargwadon ya katun yau bugu yanzu wulati wushi zai je tun kaya tun halacin zuko ba na shari'a nan eh, wọn gwashi bai wasu wuki ntsotan oge yana je fedu shishi ni mbo ne tsulo bazuma e da shi kaya ji e ga gogwaya latici jawama oge gi amfani latici ji ati bi na ko agwatun ya e ko bata iti ya gani bai al'amarin na shi gudun da mini na la zalunci cha dokuna otu na ma kwe na oke oga ina e wa kuna da gowo wa mallaka wuce bai zo amma yana e wa diyana wale ga wace iri na da doku wa alika wale ji ga wa kun ya za kan gawa da wa ina e wa kuna za wade ya kaza da ba ya zabe ba mi gawa shi wade ya kaza e gondo ci wunde ta shago wa ma ga wace ce bai wuce a tekelo shago ya yi yuda bu wale ya adiyana kana zan na ga ilata bu ne la tabo nya ni ba maji me mu ko ga fello ba wani ude ku wa ga wa gobe ya waya na ga yi gurgudu ka tun yau baiwul ina na nabi sallallahu alaihi wasallam na huna ya fahimta jani da wani ko gama man jigai fasara ya na a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai a tsaini fi bai'atin hadisi imam Ahmad ginbe an-Nasa'i bai'ul ina wagai an yabi a silata nasi'atan wo ne kuye na wala yau ku ete bata thumma yashtariha ha baiu anil mushtari wato na kuna wake ya goshi wata ya zai wa na nakdan bi a min samanin nasi'a waga miso kunye kaza yawa yau na yawan na kunye wai jika gutsun ewo madanan gowa bi akalli min samanin nasiya ma kunye bata jika gutsun ai no ya ga ewo na ogushi ba ni na hukun kiyo ewo na okuyu nasiya ta ne te bata wana ito fasara na mi akunye wa bata jika gukin jika gutu ayi make ya kashi be wani ewo begwe jika gutsu gai fasara an yabi asilata nasi'atan thumma yashtariha al anil mushtari naqdan bi aqalli min samanin nasi'a fasara na yawo ko na gaiga baiwul ina na shari'a ji haramuna wa diwa maudewa mau gala galayen duro ta ciwo mangole dabara lo wacce na wannan na je kewa ga zai maza jika ci cigogi ha gusu aina wa ya dabara ya hila na shari'a na bana gurgudu ni bana gurgudu ni gana gurgudu ni wana su ku albarka wudu bai ga ci bicinin su ku fagen bai yi so ci albarka wudu rayuwi ba bai fahimta yin ilimin adini alamar alamari wace egungan da mini katun na jitsu mini katun shari'a Katu guba ba na musu sarau in gama layi gabi cikeki yau ne ya gungan wasu a nabi gagaga timu bogo ilimi wani abu ala kiya bana eh, man jici na guguri amma sabani ga hadde zan da ci ci gago, amma a dai za wuye na ya bana lamari gun sun sarau a dai su yi betin bogo wagi makanta wage wago wagi makanta wangi ilimi yagun bai wace, ji fahimtar sarawai amma yagun ke zogon yake yawace lole manna ya gbalita shuna daga na inda shirai na wujin yunana wale kalma ji dabo ko bayanin da ce dabo wasu yi so imawa ga yi jin fasara bodiya adi nini bai jide so yi ba ni na ni ye ba man manya yi musamman banda ce ya sun yi ibi fahimta ku sun amma wuji ya yake bai ke babi man da ce bai wa bai ya ke ibi fahimta ku subhanaka lahumma bihamdik ashara la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk